gaskiya hulan nan kamata ya canza ta a canza kina nufin bata yi ba je ki ɗauko wadda ta miki ki kawo kuma na biyo ki ne ki canza min kayan gaba ɗaya ai ka san da ba dan yayi ba sai ka canza su gaskiya ne je ki fita wannan jira Ah. Aminu alaikum assalam Mutum ya rike ce a gidan namu yau? Wallahi ne ce. Sannu. Ƙawata. Na'am. Sannu da zuwa. Yawa sannu. Yau ke ce a gidan namu ke. Wallahi ne ce. Shi ne kowa ya baiki mun. Wallahi ne ce kullum waka nake zan zo zan zo Allah bai kano ba sai yau. Yanzu ma na kai su hajar makarantar na ce ya kamata na biyo mu gaisa. kin san mutumiyar ke ce kullum ka shirya za ka fita sai ta fara bayanin soyayya ta kwakulo nan wannan kayan biyu ba haka ake so a to yale shiri kin san ta iya soyayya ba za ta bari a face ni ya amin gashi kin zo kuma kin tar da ni fita zanayi ki gaya ma ahmad cewa zan zo gidan naku yau Allah ya da sa'a amarya zan fice amin to shi kenan abin da zan ba inda zan je ina nan anan har mai gidan ya dawo don na gaya mashi don nima na gaji ba kuɗi na bane ki haƙuri baiwa Allah don Allah don annabi da zarar na samu insha Allah zan biya ki da zan ci kuɗi na kawai nake so me yake faruwa ne yau wasan da zuwa abban sadiq yau sadiq dama kai nake jira to lafiya eh dashe ne muke yi na dau na farko na bata tunda na bata ta daina zubi kwata-kwata ma ban gane mace ba kuma na ga tana son ta sani a cikin magana. Adashi? Ina zuwa. Aisha, yaushe kika shiga da ki gaya mu? sannan kuma ki zo ki ɗauki zubi daga nan ki daina zuba lokacin bikin ƙanwata ne kuma kai ma lokacin baka da kuɗi kuma baka tambaye ni inda na samu ba Murja? Nawa ne kuɗin da ke banta? Dubu sha biyar ne. Dubu sha biyar? Mm. gashi kuma ba a mana albashi sannan kuma kin ce ba kya so a wulakata ki saboda kuɗi wannan kuma ba abu abu wani ta ce ki sayar kawai ki da ki kuɗin sai ki biya ku saboda kar a yi kuɗin abinci abu za a yi haka ba kin yi haka sun ce haka zan tafi idan an muku biya zan dawo sai na amma ba na ɗaukan jirgin sai an jirgin Yanzu ya fita. Kin tabbata? Yanzu ya fita. Malami. Alhaji ne turu ne duka bisa ga zancen da kuka yi da shi wata shawara ta yanki. Shawarar da na yanke ita ce ba zan ci amana ba. Amana aka bani kuma zan ci gaba da rike amanar hannu biyu. Na rasa gane maka Malam Ahmed. ka nemi arziki a lokacin da kake da ƙuruciyanka ka kasa ganewa in ƙuruciyan fa ta wuce arzikin ba fa wuce ta. haka ne baka ƙarya ba na goma ce in ci halak na a maimakon in tsaya in ci haram saboda haka mutanen sun bani amana kuma ba zan taɓa cin amanar su ba zan zauna a kai to dan wuce shawaran da kai kwana biyu ma ce shawara ɗaya ne in ka tafi ka sake dawowa saboda na gwammace a duniya in sha wahala in ya so rana gobe kiyama in ji daɗi a maimakon in ji daɗi a nan je can kuma in sha wahala ka gaya wa alhajin na haka ka haka. tun ɗazu nake nan gudun ashe dama kana murmushi assalamu alaikum yawa kuna nan a gida kuna ta kallace-kallace ina fata babu wanda ya zo wani mana sai malam mode ya zo ya ce kai ka ce ya zo wani abu ne ya fita da ni yasa na manta na fita amma gobe ki tuna min zan ki kuɗi ki ba su in sun dawo sai limamin masallacin gangare na fita mun haɗe ce a maka godiya liman kenan hadda zuwa gida da godiya ina fata kin kunna min hita dan na dawo a gajiye na shiga na wanka na dawo na ci abincin nan naki mai ɗan karan daɗi ka ce dai na zuba ma ruwan wanka sosai wow aisha aisha aisha ni zan tafi na yi latin zuwa na'am yarinyar ne jiya ne aka dawo da su ko ba a biya su kofi su saboda makaranta ba sa ɗan taɓa to ki sa musu uniform ɗin wanda ki kai su mai yiwa za su yadda su ba su in kika je kika magana shi kenan ba matsala ko kuma ba su ma dai kawai gobe na kai su bari in je sai na dawo ba matsala a dawo lafiya text message ya shigo wayanka maryam waye maryam maryam oh ita ce mai kamfanin da nake aiki kamfanin da kuke aiki na ɗauka na alhaji sani ne ah alhaji sani kawunta ne rike mata yi don ba nan tana america amma ta dawo shekarun jiya me aka ce a cikin message yanzu kunya ne ya hana na faɗa maka abin da ke cikin raina a gaskiya ina son ka me da mai ba komai Aisha kar ki manta na miki alƙawari kuma har yanzu na kan bakana da ke zan yi rayuwata kin ji ina jin tsoron haka ki daina jin tsoro ni fa na bude baki na miki alƙawari kuma insha Allah da ke zan gama rayuwata a matsayin gidan matata ka tabbata shi namiji ne zai yi auren mata hudu ko da a ce matansa uku ne na yadda ni na je a ta hudu ya rage naku matukar yana son ki ke ma kina son shi to ni ba ni da matsala babban buri na dama ni in aurar da ke ko wa alaikum salam. akwai bayan da nake so da biki na sani ina da mata sai kuma ban da halin da zan iya auren mace bai da ɗaya. Ko mene ne matsayin ka zan ɗauke na kasu? Ai ba san aure gidanki da fi nauyi ba. Na gode. ce idan za ku iya za ku auri biyu uku zuwa hudu kuma kai na gama ta ka ne ko dan kaga ina son ka shi sa kake wulakanta ni biki ƙarya ba umarnin shi ne mu auri hudu uku biyu idan za mu iya adalci ko kuwa ina jin tsoro kan shiga hakkin ubangiji shi yasa ba zan yi ban gane karka shiga hakkin ubangijinka ba ba san iya adalci ba dan ina matuƙar son matata da fatan kin fahimta ka tsaya Malama ya dai? Kika shigo min gidana ba sallama. Na yi ta sallama ba amsa min ba. Har na juya na je maƙwabta. Ta ce min cewa kina ciki, to shine na shigo. Ayya, barka da zuwa. Shigo ki zauna. Sai dai ban gane ki ba. Gaskiya ne baki sanni ba. Sunana Maryam. daga inda mijinki yake aiki. Ke ce bibiyan mijina a ofis? Nan ɗin ma kin biyo shi har gida ne ki bi? To ina so na gaya miki. Ba na son ki. Ba na son ganin ki. Don haka ki gaggauta fita. Idan ba haka ba, komai zai iya faru akan mijina zan kashe kin kashe banza dakata mai da wukarki ba faɗa na zo mu da ke ba har yanzu baki bani dama na faɗa miki abin da nake tafi da shi ba koma me shi ba na san ji ki fice min daga gida idan kuma ba haka ba ina gaya miki komai zai iya faruwa akan mijina. Aisha ina son mijinki kuma so na haƙiƙa. Ina ga kin fara samun taɓo hankali. Ba na son ji waɗannan kalaman naki na banza da na hofi Wannan nake miki cin da wuri. Kin ga ƙofa nan? Ki fice min daga gida. Idan ba haka ba ina tabbatar ki za ka ɗauki gawarki a gidan nan. Na san za ki so ki kasance ɗaya daga cikin 'yan matan da duniya za su ringa zancen su. kuma na san za ki so ki sa 'ya'yanki a cikin makaranta mai tsada sannan zan siya miki gida da mota da miliyan arba'in da biyar ki buɗe jari idan har za ki amince mijinki aure ni ni yanzu zan tafi in kika gama tunaninki za ki neme ni sannan ina so ki sani mijinki idan ya aure ni ba wai ya rabu da ke kenan har abada ba zai yi aure ni wato aure na sunna ke kuma za ci gaba da zamanki a matsayinki na uwar gida sarautar mata na barki lafiya To kai Ahmad wace shawara ka yanke da haka? Ba ban gani su shawara. Ai ba zan yi sai da mutunci saboda ya san Me abin sai da mutunci a cikin? Na ga kuɗin nan ba kai za ta ba ba ni za ta ɗauko ta ba ma kuma aure ba akan ka aka fara ba yanzu na hankali akan ka hasali ma shari'a ne ta da da haka in ba san ci gaba na ne ba kasu ba ka kyale ni don Allah. kuma ka ga yarinyan ta kawo hanzari wanda ya kamata. mu lura da shi ai kaga ba wani abu ta ce ba ƙari ne in banda da abinka ahmad tunda ta ce ƙari ta yadda ai sai ka yi murna ma ya kamata kai da kuma sai da ganin tunda ni ne mijinta ni ne ya kamata ku buɗe baki in ce ina so in gana ba ita ta mun bari Wani abin da take yi tana so ta yi shi ne dan san zuciya duk abin da bawa kuma yi ba dan Allah ba karshen sa ya kyau da ka ban da wannan maganar ba Banda da kai Ahmad. Ai, kuɗi a wani soki, kowa da kake gani yana so kuɗi. Kuma shekarun ku nawa kuna tare. Ba ta taɓa cewa ta gaji da zaman ba. Sai da yanzu da na Allah ya zo za ku samu eh ai duk abin da aisha ta samu dukkan ku samu abba ba ƙarya ba ne babu wanda ba ya san kuɗi amma gaskiya ba zan iya karɓar kuɗin da hankali na ba zai kwanta ba ko kaɗan sai ka ce ba kai haife ta ba ban gane ba ni na haife ta ba Ato, ba dole ce ba kai ka haife ta ba? Wani uba ne zai so ya ga yarsa ta sai da farin cikinta akan abin duniya? Ruwan baki. baki. Yau kika san mm, mm, mm, shekarun ki nawa? Menene kika sani game da farin ciki a duniya? Ai ba abin da ya fi jawo ainihin eh, kwanciyar hankali kamar arziki. Eh? Kuma annabi yana mana shawarcin mu nemi tsari na talauci abba umma na yanke hukunci ni ne mijinta ni nake da damar cewa zan ƙara aure ko ba zan ƙara aure ba ba kuma zan ƙara aure ba na zo na gode yanzu ai ga irinta ba ku ji kunya ba ko kuma in ce baka ji kunya ba tsofai tsofai da kai ta sa ka zo ka aikata abin da ba shi bane a gaban sirikinka Alhaji lafiya da kanka a gidana baka aika na zo ba? Eh lafiya ba lafiya ba. Na zo ne in nemi alfarma abunka. me ke faruwa wato ba wani abu ne illa abokinka ahmad ahmad ina son ka kan man shi dan Allah dan annabi matarsa ce take son ya ƙara aure amma shi kuma yaƙi kuma na san duk garin nan ba wanda yake jin labarin sai kai ita aisha da kanta take so ya kara mata aure? eh da wani abu ne? oh babu don bari shawarar da yau yau gida wace irin rayuwa ce a haka za mu rayu a cikin talauci arziki na bibi mu yana yakice shi a jikin shi wannan wani irin hali ne na shiga uku ne na shiga uku ne Aisha na san sa na san da wannan irin mutum ne akwai matsala wallahi dole ka amince da abin da nake so ya zama dole na gaji wallahi na gaji Ga abinci take Ba na ci. Tashi kuma waje. Na ce ku tashi na ƙoshi. Ya kamata ki daure ki ci abinci. Tun jiya ba ki ci abinci ba. Kuma rashin abincin nan zai sa gaba ɗaya ki rasa ƙwarin jikinki. Hakan kuma zai iya haifar da wata larura. Wallahi gwara mutum da in ci gaba da zama a cikin talauci. Me yasa kike irin wannan tunanin? kuɗi su ne farin ciki muna zaune lafiya kawai don ba kuɗi a tare da ke shi kenan ki riga irin wannan magana kare da gaske in fa ana son kwanciyar hankali na shi ne kawai na jini da kuɗi a hannu saboda akwai abubuwan da nake so ne da dama wanda ban da halin su ina so ka san da cewa ma'anar farin ciki a hausance shi ne kuɗi saboda haka kuɗi su ne farin ciki ga duk mutumin da ya san me duniya a tunanin ki kenan ko kwarai ko amma ya kamata ki san cewa ba haka ba ne kana da lafiya kana da kwanciyar hankali kana zaune da wanda yake kaunar kana kaunar shi shine farin ciki kin gane ku idan fasara ki kenan ki je ki cigaba da fasarawa a matsayin haka ni a na ba haka bane abinda kike so kuma ba za ki taba samu amma aisha kina ganin hakan shine mafita ina ganin wannan shine mafita domin ku babu wanda yake so ya rayu a cikin talauci gaskiyanki ne babu dan adam da zai so ya rayu cikin talauci amma ba kya ganin kin ɗauko hanyar rusa farin cikinki ko ɗaya hasali ma shine zan rayu a cikin farin ciki ni da yanzu abin da nake so da kai shine ka je ka samu abokinka ka bashi hakuri. domin kwani ina nan akan bakana ba gudu ba ja da baya akan ƙudurina to babu damuwa zan same shi zan bai shawara allah ya sa mu dace ni zan koma abban yake damun amma ba ta kan abinci ba ta lafiya shi yasa ba ta cin abinci na mata magana ki je ki mata magana jikinta ba karfi kwata-kwata saboda yanzu she's weak ya kamata a rika lura da ita kuma a lura da abincinta saboda in ba lura da abincinta abin da yake cikinta zai samu matsala ba damuwa na gode likita insha Allah za mu yi ta shi kenan ga maganin kisha ki gama abin da ke so zan yi haka a Idan kina son Bye.

Alison ya fi. Ni ma na gode sosai. Chile, sai ki zauna. Money is important. Kuɗi na da muhimmanci. Kai. Kuɗi masu gidana.

wannan irin gida Allah ya sa rai aka gina ba Allah ya miki albarka Allah ya ƙara arziki kai kai kai kai <laughs> yanzu abin da ya kamata ku zo na in ka muku abinci kafin ku tafi ko haka ko kwarai da gaske a'a mun ci abinci kafin mu fito daga gida Aisha kar fa ki manta dukkan gidan nan da block da siminti fa aka gina shi kuma haka duk girman shi kar ki manta a ɗaki ɗaya tal za ki kwanta kamar inda kika bar wancan tsohon gidan naki to haka nan ma a ɗaki ɗaya za ki kwana kuma kar ki manta rayuwa Aisha ita wacce ta baki kuɗin ta baki mota har kika samu kika gina gidan Aisha abin duniya bai tsole mata ido ba inda ya tsole mata ba za ta taɓa ɗaukan dukiyanta ta baki ba amma ke kin sai da farin cikin ki akan dukiya kin ke da Allah wani irin babatu ne wannan annan da ki zo ki ringa babatu magana ai irin wannan maganin ba anan ne kamata ke ba wani irin abu ne wannan mutum idan ya samu arziki ya samu arziki kuma ya zauna ya ci wannan arziki amma kuma ki tsaya kina mata wannan irin magana ki wani irin wani kudare ta gurin kwadari ake kashe mu kama hanya muje kama hanya muje muje ban san faka sai an jima abba Assalamu alaikum. salam. Na'am. <laughs> Ke ce a gidan namu? Yalla. sani da zuwa. Sani ina da jiya. Hello. Yawwa. Da mantuwa ne da Allah. Hadisin miji na ta da shi a cikin gidan. Mhm, hadisi ko? Kwarai da gaske na gan shi. Amma na ɓoye maka shi zainab aisha sai an ji mana. kin ga kuma a kudin da muka taɓa zuwa nan gidan ta ce nan gidan kin kuma cikin ikon Allah kuma sai gashi ya zama nan. haka Allah ke ikon sa Zainab kenan ina fatan kin tuna wata rana da kika ce min in ban yi hankali ba takin da nake cikin sai na rasa shi kuma cikin ikon ubangiji sai ga shi kuma gidan da kika mallaka na zo na mallake shi kuma na fi ki arziki ba gaskiya ba ne ni gidana na sayar da ita domin in ceto rayuwar mijina da ke kwanci a asibiti ke kuma fa mijin mijinki kika ɗauka kika sayar domin kwaɗayin abin duniya amma kuma ban ga abin da ya tsaya na miki ba sai bakin talauci da ke ta bibiyanki mun gode Allah saka sai Allah ya bada lada Allah ya sa ka fara Me kake ana har yanzu baka fita wajen aiki ba? Ke nake jira saboda ina so mu tattauna. To, amma duk abin da zamu faɗi da ka bari in na dawo lokacin kai ma ka dawo sai mu magana da zamu yi ko? Magana tana da muhimmanci. Kuma yanzu da zaki fita, waye miki izini? Ni ne fa mijinki. kai haƙuri na ci ban faɗa maka ba akwai wasu 'yan kasuwa ne suka kawo kaya ne zan ce in duba kuma ka san da na da muhimmanci a wajen 'yan kasuwa to yaran kuma fa wa zai kula da su ai amfani a aikin da na ɗauka za ka kasu sai na dawo me abdul din ya ce ya ce mu dinga kiran ki da sunan amaryan baban Allah hakan yayi maka a'a to ya ne na so mu dinga kiran ki da sunan maman haka yayi muku shikenan ga yau daga yau ne maman ku ce kun ji mun gode mama ah, Ahmad na gaya ma ka daina barin wannan abin idan ka damu ka saboda zai iya zama makilla a cikin rayuwa. Ai ba zan iya cire shi daga raina ba. Saboda Nuna mamakin me yasa Aisha take min wannan wulakancin na kasa gane kanta gaba daya. To ka zauna da ita man ku yi magana na fahimta. Suno kuma. Mun zauna ya fi so ɗaya ya fi so biyu. Ba ta ma da lokacin yayin ta balle ta samu lokaci ne Sannan kuma abin da ke damuna na yanzu ta kai ta kawo ba ta lokacin ma da ta zauna da ni ba mu ma yi mace juna. To ka ƙara haƙuri. Insha Allah Allah zai koma mafita. To Allah ka mafita. Amin. kyau ko kai murmushi ne ko da ka yi kyau Cin kasuwancin naku har da murmushi na kika siya an kwata maka rai ne dama abin sayarwa ransa yana ɓaci wai ya kira ka da abin sayarwa kin sai har sai an buɗe baki an kira da abin sayarwa wannan kasuwancin da kuka yi wannan ta ɗauke ni ta sayarwa wannan ba kasuwanci ba ne dan Allah ka daina wannan magana ina kallon ka a matsayin mutum ne mai daraja da mutunci a idona a matsayinka na mijina ko ina da mutunci a ki, amma ki iya ɗaukan kuɗi naira miliyan arba'in da biyar ki siye ni shikenan tun da ke mai arziki shi. za kuma ki ƙaryar arzikinki a kaina ki ɗauki kuɗi ki sai murmushi na za ki ɗauka miliyan biyar miliyan goma sha biyar ishirin ko da masu ga dama isiye ni don allah ka daina wannan maganar za ta iya yiwuwa a ka kuskure ne amma ni a guri na yi haka ne don in samu abin da nake so ko ni kuma na son sanar da ke wani abu idan ke kin yi haka ne don ki samu kwanciyar hankali to ina so ki gane cewa kin siyi bakin ciki ne da kuɗin ki daga yau har ranar da zaki ƙarshen zaman ki a gidan nan a cikin bakin ciki zaki zauna dan biki sai farin ciki ba Aisha bismillah ki sauri gaskiya ba na son ɗan nan sauƙaƙi ne da ƙawaye na waɗanda suka koɗi na kwalitin su za ta kama na sai haƙuri Thank ga ki ya ka maka da bai kamata ka je ka shiga motar hanya ba ba na so ka wahala ke kika saba shiga mota da motar kici mu mota haya muka saba shiga ita za mu je mu shiga yanzu sai mun dawo Ana son ka zo kana ahmad ba kuma sai ka zo za ka zo ka same ni aisha ban yi bacci ba ina ta jiran ki kin san tare muke cin abinci ina su abdul su abdul sun yi bacci da yar suna ta jiran ki amma ba ki ganin cewa kin nisanci a yanki ko yanzu wani irin na nisanci a yana eh, ka san cewa abubuwa sun yi yawa a yanzu yanzu nan haka na dawo na gaji so ne kin ji neman kanu kwanta ne bacci amma aisha da ko zama da ki mana in yaso ina kallon fuskar daga cin abinci kin san mara da masa ba tare muke cin abinci da ki Amar kana da abin da ya ya za a yi na je gidan biki in ka kamar yanzu haka ban ci abinci kana kushi amma da kin taimaka ko zama ki don ya kallon fuskar ki ci abinci ko Thank kushi ki bashi ya san ci ba lallai yau ne na san cewa na bi ta hanyar da bai dace ba wajen samun soyayyarka ni ce silan halin da kake ciki yanzu amma ba zan kare yadda ka shiga halin da kake ciki yanzu ba na san ban kyauta ba kuma na yi nadama amma yau zan tafi zan bar ka ka ci gaba da rayuwa kai da matarka cikin farin ciki saboda a haukana na yi tunanin idan na kusance ka za ka koyi suna shi ba haka ba ne ina so ka sauwaƙe ni yanzu na fahimci halin da kika tsinci kanki dan adam zai iya bin kowace hanya don ya samu abin da yake so ko ni ne halin da kike ciki zan iya aikata abin da ya fi ƙarfin wanda kika aikata ki haƙuri <coughs> komai ya riga da ya wuce ba zan iya sauƙi miki ba ki kawo abinci. shi kin ji <laughs> Ni ma zan je taron wani sabon kungiya da aka buɗe min taimakon jama'a. Wani ce ba wata musamman da zan ci wajen. Yanzu zan biya ta gidan ƙawata ne mu tafi tare da ita. Me zai hana in sauke ka tunda kusa da gidan ne office din ku? Ina gidan. Ki je kawai. Amma kai ki manta. Kin san yau eh, shekara shekara takwas kwasa aure. Kuma na yawa yara alƙawari za mu kai su Amazon Park. Gwada da ka tuna kaga sai ne ƙoƙarin dawa da wuri. ki manta? suna da yana da amfani kaga karfe takwas ta yi kuma bakwai makai da su bari mai sauri na tafi sai na to sai kuma a dawo lafiya ki gawa wa da Allah yaran na ta kai su makaranta ni aiki na ina gida ni zan shirya su in kai yara na makaranta a dawo lafiya zan wasanni da zuwa. Ina ma kika je? Wata gidauniya aka buɗe muka ji daga nan biya gidan kawuta. Aisha, me yasa kike so ki yi wasa da daman da Allah ya baki? Ina zaune a cikin gidan nan mijinki Ahmad da 'ya'yanki sannan da matarsa Maryam suka shirya suka fita. 'Ya'yanki suna ta kuka suna kewanki saboda suna so a kai su gurin wasa. Baki samu lokacin su ba. Shi yasa ma nace ni bari in zauna in jira ki. kuma me yasa Aisha ke duk duniyar nan Aisha gani dai ba wanda ya kamata ya gaya miki gaskiya da ya wuce ni shi yasa ma nace bari in zauna in ji naki mun dare zaki da ki same ni a cikin gidan Umma Aisha mijina ni kaɗai ne a gurin shi kuma shi kadai na bari a gida kin ga dole in je in yi hira da shi domin ɗebe masa kewa kin ga tafiya ya za ku tafi maimakon ku jira ne sai in zo in tarar kun tafi gani ya nuna yara alƙawari, lokaci kuma yana ta wucewa sannan ba mu san sun da ke dawo ba kuma ba mu san inda kika je ba amma ai da suka kirawo ni ko in kirawo ki haka kawai kina taron ku na gidauniya ki zo ki katse saboda na kira ki ai na san cewa inda kika je wannan taron naku na gidauniya ba ki sauraron kowa me yasa kai abu baya wuce maka na ce dan Allah kai hakuri ka yafe mun ba zan sake ba yanzu dai ba wannan ba na zo da mota ka tashi mu tafi gida ko a'a ki haƙuri ban saba hawa mota ba saboda bani da arzikinta a dai ta sau zamu hawo koma ki je a mota zamu biyo bayan ki to ke Maryam tashi mu je gida ke ma shikenan kin tashi? Na tashi. Yana kina goge-goge. Sadiya ba ta zo ba ne yau? Sadiya ta zo. Kin ga ban yi a gida ba, ai wanda yi a gidan miji ko? <laughs> Haka ne. Ina yanki ya fita ne? Ya fita ofis ɗinta ne. Da fatan dai bai fushi ba jiya, don ban dawo da wuri ba. ran shi bai bace ba gaskiya mun jira ki mun jira ki ba ki dawo ba ya ce me to gidauniyar ne ba a gama ba shine muka wuce hmm. amma shi ne take ta yin faɗa na ɗauka ma da ya zo ko ya samu umma ne yake ta faɗa shi sa take ta man faɗa to ba kuma an ma ya kamata in ya dawo mu je mu yi bishasha gaskiya ne shiga daga sannan ku dama kai nake ta jira tun ɗazu ka dawo gashi na dawo jiran ka nake in ka zo na baka haƙuri akan abin da ya faru daga nan sai mu shirya mu fita mu je mu shaƙata gaskiya ba da ni fita yanzu saboda ba da kuɗin da zan kashe na je wajen hutu haba ahmad idan mota na za mu yi amfani sannan kuma da kuɗi na za mu yi amfani ne a ciki a dacen baya ba da motar ki da kuma dukiyar ki muke amfani ba da na muke amfani saboda haka ki bari lokacin da na samu sai in kai mu ko Ahmad Ahmad Yau ya Ahmad ina su in gaya maka nan da wata biyu ne a kwanci ɗin maryam a asibiti a america kuma in ta tafi sai ta yi wata biyar domin sai ta yi complete treatment kafin ta dawo duk da dai na san ta sanar da kai ne na ce ni na bari in gaya ma don in gaya za mu haka ne um, kuma bayan ga ita ta gaya mu ma kanwata da ke can ta sake kira na ta sanadin alhamdulillah eh. dama abin da ya kawo to ya ah, lafiya lau to Allah ta mara gari yawa Assalamu alaikum. alaikum Malam kalla, sami da zuwa. Aisha. Yau ka ne a gidanmu? Allah ya a gidan. Aisha ga tsala haka malam kalla. Ai da kai da hajiya ta, me yanzu yanayin ya canza. Ga kula da cewa kuɗin ma da nake biyan kayan, kar na nake siyan abinci da su. Nawa ne kuɗin naka na baka? Da yake biya na dai, ai ba kike biya na ba. Kuma ko da kika ga na zo yanzu haka, na zo ne kawai in karɓi sauran kuɗaɗe na da yake gurin shi. Eh, ya ki ke kaɗai a falon ina mai gidan da kuma sauran yaran ni na yanzu na da kasuwa na tarar da su ba sanan sun fita shi da amaryarsa da sarki maryam tuniyar allah ba ta da matsala ko kaɗan duk da tarin dukiya da allah ya mallaka mata ba ta taɓa tunanin wai ta ɗauki 'ya'ya ko wasu ko miji zuwa gurin shakatawa ba inda wata ce sai ta yi tunanin cewa kaf mutanen gidansu za ta kwashi ta kai su kasar waje su je su shakata ina kadda yana cika ki da surutu na san da ita burinta dai kawai ta gaya za ta yi ta faranta wa mijinta rai da kuma ganin walwalar 'ya'yan mijin nan nata to a gatsali nake yi ba haka ne inda ya zo kya masana da sai an ji shin ku kwanta? Mu da mama mu da mu kwanta. Hmm? Wai maman naku? Tashin ki kwanta. mata so. Ina son ganin ka ɗaki yanzu yanzu nan. kin gani ya daga wai ko na ga miki na kalli idan kika saki kika sake maharin matata sai ranki ya baci to ni me ne maka tsane ne na ce me ne maka tsanani ta hanci ba ka san girma ba ka san komai na me ne maka ne a ina suka faɗa min da kai yau ba ka suna ne maka sunan tafiya san ba maka gidanka shikenan ki sake maranta za ki gane me kika yi kin ji ki sake kuskure ga ma kin faɗi algunguma kawai algunguma ake ce algunguma wanda sai mutum Ban gane me ina wani a cikin hayyaci na shi ya na ce ina so in da mata dukiyanta da motocinta da kuma kiranta ba, bani ba na bukatar sun jina nake bukata da farin ciki na ki daina maganar mayar da kuɗin nan Aisha musan yadda za a yi a sasanta maganar nan a'a kaga ga malam batta daina katse mata hanzari bari mu ji me take so ta faɗa batta ta yi magana au to an an kyale ka ci gaba da magana abin da nake son faɗi shi ne kai kuma na riga na faɗe shi kai zan da mata da dukiyar ta bar min mijina wai kina cikin hayyacin ki kuwa kina tunanin mai miki da dukiya zai samu miji ya koma hannun kike kadai to ai ni ma mijina ne kuna jin ta ko ai na faɗa muku ba ta da kunya yanzu gashi nan ta yi a gaban ku kin nisanta ni da 'ya'yana da mijina duk da haka kuma bai ishe ki ba ina so ki gane ki dawo cikin haicin ki san me kike yi ki san wa kike dan da nan zaki sai ki je ki fara gaba je ki a can haba Aisha ke fa kika aikata wannan abin kike so ki kala ma yar mutane sharri ya dawo kanta kin manta lokacin da gigin kuɗi ya ebe ki kika sai da soyayyar ki kika manta da wannan lokacin zai zo Aisha abin da nake so da ke ya kamata ki san cewa ‘yata tana da ‘yanci da mijinta kamar yadda ke ma kike da ‘yanci da mijinki. Don haka wannan maganar ina so a batta daga nan a zauna lafiya. Amma kuma ina so in ja kunnanki. Kada ki ƙara ɗaukan hannu ki mari Maryam, domin a kan Maryam, a kan farin cikinta zan iya shari'a da kowane irin mutum. Kana nufin na ban da iko da shi ne? ya take da iko da shi naka nake da iko da shi amma kuma duk za ta samu matsayin da ya fi na a wajen shi karki manta ita ma matar shi ce ta sunna kamar yadda kike matar shi kuma tana matukar son shi Aisha ki haƙuri ni ma kaina ya ɗaure ban san ban san yadda zan sa kaina ba dan Allah ki bari mu san yadda za mu sasanta maganar nan haka kin ga Aisha kin manta lokacin da duk nake nuna miki wa'annan abubuwan kika gagara gani kuɗi suka sa kika sai da farin cikinki kuɗi suka sa kika ƙona farin cikin cikin gidanki da rayuwarki ke da mijinki da 'ya'yanki sai yau ne za ki zauna kina kuka ai ban yi tunanin wannan lokacin zai zo ba ai ki faɗa kawai nawa za su baki kin ga sai ke ma ki zama abun kwatance a cikin wannan jiha namu dan ba zan ce kasan nan ba akwai waɗanda suka fiki abin duniya da dama kin idan aka baki sai ke maki suna a jihar nan kuɗi shine farin ciki haka ki gaya a bako? to alhamdulillah yanzu kin gane cewa talauci shi ke bada kwanciyar hankali ki roƙi Allah ya sa kada arziki ya kai ki ga halaka yana kina hawaye sai ka ce wata talaka da arziki ya kin samu komai dafa ci kawun baban ku ya dawo Isasshiya. Wannan matsayi. a duwan. Yanzu ke rashin kuya na ke ya ranar girki na? Ki dafa min abincin da zai ci? To ina so ki gane Kini bibinki da makircinki ya ƙare. Zan miki last wani a nan. ka yau sai yau. Idan ki ƙara shiga cikin gona ta. Za ki rubuta a In ba haka ba, zan ɗau mataki a kanki. In ga uban da zai tsaya miki. Jaka mara hankali tinkiya. ban faɗa maka ba aisha fa ta zo tana cikin matsala tana ta kuka abin tausayi tana ta kuka akan halin da take ciki ahmad fa gaba ɗaya ya koma kan amaryar shi ni na san za haka shi yasa tun da farko na yi ta ƙoƙarin na ja kunninta amma ta ƙi ji na san da na zaƙe haushi na ma za ta ji na san halin ahmad idan hankalin shi ya fita abu da wuya ya dawo yanzu ɗin ma kafin ta dawo ta jawo hankalin shi ba ƙaramin wahala za ta sha to yanzu me yi abin cin da dai ta riga ta kawo hanta ai da abin ba halin da ke ciki ko babu abin da za yi sai dai na neme shi na ba shawara in allah ubangiji ya sa ya ji shi kenan ita ma ya kamata ki nemi ne ita na ganta don mai magana na ba ta shawaran abin da zai fishe ta ko za ta ji yanzu ɗaya eh, ki nemo ta amma ba yanzu ba saboda abubuwa sun yi yawa a kaina yanzu idan na samu natsuwa sai ya kira ita ya kamata dai a duba halin da take ciki abin ya dame ni ba komai mu bar wannan magana a nan za mu duba mu gani akwai magani wani shi to za ka mance da magana mutumin da na faɗa kin dage da magana ni kuma gaskiya ba na so je saboda kin ga ba na kayan sawa kar a zo a dinga nuna mun kana cewa gashi haka nake son ganin mijina mu tafi tare ne zai fi mu ciya mu ƙarfin wani kika ce ko bakwai Allah ke ka ba kamar ce ya kamata ki daure ki ci abinci tun jiya ba ki ci abinci ba kuma rashin abincin nan zai sa gaba ɗaya ki rasa ƙwarin jikinki hakan kuma zai iya haifar da wata lalura wallahi gwara mutum da in cika da zama a cikin talauci. Me yasa kike irin wannan tunanin? Kuɗi su ne farin ciki? Muna zaune lafiya? Amma ba kya ganin kin ɗauko hanyar rusa farin cikin ki? Ko ɗaya, hasali ma shi ne zan rayu a cikin farin ciki. Ni da yanzu abin da nake so da kai shine ka je ka samu abokinka ka ba shi haƙuri. domin ni ina nan akan bakana ba gudu ba ja da baya. kuɗi shine farin ciki haka ki gaya ba ko to alhamdulillah yanzu kin gane cewa talauci shi ki bada kwanciyar hankali ki roƙi Allah ya sa kada arziki ya kai ki halaka

me zai hana ki mayar mata da duk dukiyar mace <laughs> na iya bakin kokari na amma ta ki yadda kuma ko da ta amince Ahmad ba zai iya sakin ta ba a yanzu ta gaje min gida hatta da yara na gaba ki ɗaya sun koma wajen ta ya kike so ne da rayuwata har sai in sa kaina to idan za ta tara miki da hankali me zai hana ki kora ta daga gida tun da gidan naki me yasa kai da taimaka wayo ba ka san yin dariya dan yi dariya mana ko kai ba dan yi dariya yi dariya mana hmm? ƙarshen ki ina jina abin da nake so miki wani akai shine ki fita ki bar min gida tun kafin zuciya da ci galaba akan ki da kuma zai iya faruwa a kan mijina wani miji kuma oh tambaya na ma kike wannan miji sani wannan shine na ƙarshe da zaki ƙara ɗora hannunki a jikina na gaji da wannan haukan naki haƙuri kawai nake yi a gidan nan hauka ni nake hauka da baki san bane ai na riga da na gama hauka cewa shi kin daga baki bangare a cikin gidana sai ki mallake ni miji mallake ni yaya ina gaya miki can wuri in bi gani gida ba ko ni zan ga bayan mijinki ki bari in gyara miki mijinmu rufin baki ina so ki sani cewa da yadda ta ya aure ki in ba bai ta wallahi ki saki sunan gidan baki kara da ni kin manta siyar min da shi kika yi fa ni kuma na siya to menene naji ni na siyar miki don haka ki fice min daga gida ai ba gidan ki bari ba Wani me ke nufi tafsir ba ki da hujja yadda ke da kama ke mata ta ce haka take mata ta ita ma na ji mata ka ce amma ai ba gidanta bane don haka ta fice min daga gida kin fi ni gaskiya gidanki ne san fitan miki daga gidanki don Allah ka yi haƙuri kin nema wa kanki mafita yabba ina za ka je kada ka manta yau girki na ne baka da kuɗin da za ka yi da take mata kina da gaskiya ne girkin ki ba ni kuɗin da zan yi da ki gani ba ba ni da hurumin da zan yi tafiya ko ina tun da girkin ki ne amma idan na ce masa kiki suke yawa. saki haka za ka yi tambayar da za ki kenan eh <laughs> haka mata in tambaye ka haka ne haka zan yi saboda ba ki da hankali kin nuna min cewa kuɗi shine farin cikin ki arziki shine kwanciyar hankalinki arziki shine komai daji. a lokacin da ke nuna miki ba haka nan da ba ke da ba yanzu kin gane gaskiya ki wani da take da mara zan ba farin ciki na wadda tana mulin wadda take so na fi da abin duniya ta ɗauki dukiya ta baki ta sayi ke kuma nake sha ciki ki sai da farin ciki saboda ki samu abin duniya ga ki da abin duniya na baki shi zan je zuwa matata. Abba za mu leka. ka faɗa musu ba za ka samu damar zuwa ba mana idan na haka gaskiya da matsala saboda ita maryam tana da ciwo a zuciyarta yanzu na gaya mata cewa ba zan iya zuwa ba abin zai iya taɓa lafiyarta kuma ni ba na sa abin zai taɓa lafiyarta ni na rasa me zai ma da al'amarin aisha abun yana damuna karka da dai magana aisha saboda akwai hukuncin da nake so in yanki idan na dawo Allah ya zan dawo da ita ni fa abin da na yi mata ba na yi bane kawai dan bana santa a na yi ne saboda koya mata hankali amma Allah ya idan na dawo za a sasanta komai na san yanzu ta gane kuskuren ta gaskiya ne sai dai in yi fata ubangiji Allah ya kai ku lafiya ya kuma dawo da ku lafiya wanda shine addu'a sai a sayo mana tsaraba mai kyau kenan in Allah ya yarda ba ki da hankali ne eh? ku kin rabar da mm, mm, mm, kayanki duka da dukiyanki gaba ɗaya ba zai sa mijin ke dawo gare ki ba gwara ma ki bar ku komai ni zan je in mai magana na ba shi haƙuri in ya so ya juyo abba dukiyar nan ba ta da wani amfani ko da na bata Dama na siya ma kaina farin ciki ne da mijina don ji daɗin rayuwa sai duniya ta ruɗe ni ta kai ni ta baro da a ce ahmad zai tsaya ya saurare ni na yi mishi bayani shi da 'ya'yansa sun fi mu wannan dukiya da ba haka ba ko da ba zai mai da ni ba zainab na kira ki ne ba don komai ba sai dan na baki haƙurin abin da ya faru a baya yanzu na tabbatar da cewa ke ce mai arziki tunda har za ki sadaukar da dukiyarki ki neman mijinki lafiya magana kuma wannan gidan da nake ciki zan mallaka miki shi za ki sa hannu ni ma zan sa hannu sannan za a kira lauyan shi ma ya sa hannu a tabbatar da shi, dukiya wannan gida ya zama naki to ina gode Allah ya saka da alkhairi duba kada fa ki wani abun da na sani a'a malam ka bar ta kawai ta yi abin da ta yi niyya ladanta na ga ubangijinmu tsaya tukuna mu kuma me kika bar mana eh ko so kike idan wani abu ya zo mana mu mu kasa yin komai mu ɗauki koko mu kama hanya muna bara dukiya na kuma na mallaka gidan marayu to abba babu komai a tare da ni a yanzu kwace mota na sai dai mu mukullin zan ɗauka in baka kuma ina zaki zan je gidan kabiru ne ko Allah zai sa ya kira Ahmad ya bashi haƙuri ko zai haƙura da abin da ya faru haba malam tana neman mafita kai kuma kana ta karɓar makullin mota Kabiru! Sadiya! Kabiru! Sadiya! Sadiya, Sadiya. Ne ke faruwa ne? Ahmad ya sake ni. Ahmad ya sake ni. Saki kuma? ne ke damun Ahmad? yanzu a cikin kuka take. Bacci ya ƙaurace Me Ba na gane fari ballanta na baki. yanzu so nake kamun jagora zuwa wajen mijina ka ba shi haƙuri ta wata ƙare ta wata ƙare sashe ta wata ƙare me ke faruwa ne to kar ki damu za mu je mu same shi yanzu komai zai yi daidai insha Allah Ahmad, sadda na shirya zan taho wurinka sai ga Aisha ta ta same ni. Ta ce na mata jagora zuwa wurinka saboda mu baka haƙuri. Don haka ka saurari abin da za ta gaya ma. Na zo ku ne, ba don na hana ka tafiya ba. Na zo ku ne, ba don na ɓata muku rai ba. ba kuma na hana ku tafiya ba idan har ka wannan tafiyar ba tare da na na gan ku ba rayuwa na zai iya shiga zai iya rasa rayuwa na kuskure ne na riga na yi shi kuma ba laifi ba ne idan rayuwa ta hukuntar da ni kamar yadda nake yanzu a kai dukiya ce ta ɗebe ni yanzu kuma ba na bukatar ta na sadaukar da ita ga gidan marayu abin da nake bukata face kai Ahmad ko da ku ba za ka mayar da ni ba idan har kun wannan tafiya ina maka fatan alkhairi Allah ya haɗa ka da farin ciki a iya ƙarshen rayuwarka ni zan tafi amma kafin in tafi ina roƙon alfarma a wajenka Ahmad, ka yafe mu. Kuskuren da na yi maka a rayuwana, ko zan samu sukuni a zuciyata. Na san ba lallai ba ne zuciyarki ta amince da ni. Amma abubuwan da na miki a baya, ina roƙonki da ki yafe min. Ga yara na ya baki su amana. Idan har kun tafi, ma dinga waya, ina jin lafiyarsu. su. ba ki da laifin komai aisha ni ce da laifin ba a siyan su ko a siyar da su ka yi ƙoƙarin zama da ni haka yi alaci a tsakaninmu tun ba ka so ki an miki bayani ba sai an faɗa min kana son matar ka ba na sani karka ce komai zan ba ku ci gaba da zaman lafiya inda kuka saba kai da matarka sannan ina roƙonka ka bani izini in tafi kina da kunke kadai zaki tafi ni kadai zan tafi kar ki tafi dan Allah Maryam ki zauna mu rayu tare da mu da yaran mu ki daya na miki alƙawarin za mu zauna a cikin farin ciki har iya ƙarshen rayuwar dan Allah ki zauna kar ki tafi ba wai haka kawai nake so in tafi ba asibiti zan je in na tafi ma ya Allah na roƙe ka ka kara kawo abin da ya faru tsakanin ma'auratan nan ko kuma ka kawo rabuwa a tsakaninsu na ku lafiya ba sai an faɗa min kana son matar ka ba na san tafi ku ci gaba da zaman lafiya yadda kuka saba shekara da shekaru sannan ina roƙonka da ka mai da aisha a gidanta kamar izini yanzu na tafi to ya kamata mu yi hanzari saboda an riga an sami tiket da extra mu je